masu kallo barka ku da waraka wato malama zandin ne na san ku sani eh to yau zan yi magana akan masoya e ba laifi aiki nan dai da muka fara dai ban ɗauke shi daman da wani mahimmanci ba dai na dai gwada ne kuma sai na kaman aikin kaman ya samu karɓuwa alhamdulillah dai ba abin da zan ce muku ba kuma abin da za mu ce muku masoya masu bin mu masu bin duk wani ayyuka da muka sa a gidan tv mu sai godiya ba mu abin da za ba mu da abin da za mu saka muku da shi sai godiya sannan in kuka duba ayyukan mu duka akwai nambobi a saman ayyukan mu. to duk mai matsala duk mai matsala duk wanda yake da matsala ko yana son yin magana da wata daga cikinmu ko yana son ya ga wata daga cikinmu as privacy akwai numban waya da muke dora a kowanne bidiyon mu to turu wannan number wayan za ku bi har ya kai ga kun samu wacce kuke son gani ku yi mu'amala in ya kuka ga juna ka san da za ku yi sai ku gaya mata dalilin neman da kuke mata in ma mace ne in ma namiji ne kun na nasan dai kun gane dai me nake nufi dai amma sai dai kuma yanayin aikin mu gaskiya in ana son a mana bayani a a yi waya da mu a samu numban wayan mu gaskiya sai mutum ya turo mana da 5000 muke ba da numban wayan mu in kuma mutum na son ya ga mu face to face ne ya mana bayani ya gaya mana abin da ke tafa da shi wannan 10,000 ne to masoya dai ba abin da zan ce muku sai mun gode mun gode mun gode zinda